sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Suleiman ya rice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 21 ga watan Maris. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa ana can ana zaman ɗarɗar a wani gari da ke kan iyakan Nijar da Najeriya bayan an kashe wani ɗan bindiga ana gab da tada sallah. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhika ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ƙasar Rasha ta baiwa ƙasar Ukraine wa'adin zuwa safiyar yau Litinin ta mika birnin Mariupol da Rasha ta mamaye, yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a shirya yake don tattaunawa tare da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Ko da yake jim kaɗan mataimakin Prime Minister Ukraine Arina Barshchok ta yi watsi da wa'adin ta shaida wa tashar yaɗa labaran ba ta Ukraine cewa ba za a yi maganar mika wuya da ajiye makamai ba. ban riga mun sanar da bangaren rasha game da wannan a cewar kamfanin dillancin yada labaran kasar rasha ria ma'aikatar tsaron rasha ta buƙaci amsa daga sojojin ukraine da karfe biyar na safe agogon moscow wato karfe hudu kenan agogon kiev moscow ta yi nuni da kin mika wuya a matsayin yin sulhu da 'yan fashi wa'adin yana zuwa ne sawoyi bayan da zelensky ya shaida wa farid zakariya na gidan talabijin na siyana wata hira da aka watsa jiya lahadi cewa rashin cimma yarjejeniya tare da rasha zai iya nuna cewa wannan yakin duniya ne na uku zelensky ya yi kira da a gudanar da cikakkiyar tattaunawar zaman lafiya da moscow wadda za ta maido da martabar yankuna da kuma samar da adalci ga ukraine jagoran masu shiga tsakani na rasha ya ce a cikin 'yan kwanakin nan bangarorin sun matsa kusa da cimma matsaya kan batun ukraine ta yi watsi da yunkurinta na shiga ƙungiyar kawancen tsaro ta nato da ɗaukar matsayi na tsaka-tsaki Zelensky ya shaida wa CNN cewa sojojin Rasha sun shiga Ukraine domin su hallaka mu, su kashe mu, amma ya sha alwashin cewa Ukraine ba za ta amince da mika ɗiwaicinta ko yankunanta ba. Hukumomi sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu 24 suka jikkata cikinsu har da yara kanana yayin da harbe-harbe ya barke a lokacin wani baje kolin mota a kudu maso gabashin jihar Arkansas da ke Amurka. wanda wani bangare ne na taron al'ummar na shekara-shekara. 'Yan sanda ba su bayyana abin da ya kai ga harbe-harben da aka yi a daren Asabar a Dumas ba, sai dai gwamna Asa Hudson ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa akwai mutane biyu da ake zargi daya daga cikinsu an kama shi kuma yana tsare kan wasu laifuka da ba su da alaka da harbe-harben. Akalla yara shida na daga cikin waɗanda suka jikata. Birnin Dumas yana da kimanin mutane dubu hudu mai tazaran mil 90 kudu da Little Rock. Bikin baje kolin motar wani bangare ne na taron al'ummar da ake gudanarwa a farkon bazara mai suna Hudnik wanda aka takaita bikin ga al'ummar yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zafin da ke cikin jirgin kasan ya kasance mai tsanani kamar damuwa yayin da 'yan Ukraine waɗanda suka tsira daga ɗaya daga cikin mafi munin yaƙi a tarihin zamani suka kasance a cikin mintunansu na ƙarshe na hawan su zuwa tudun mun tsira a yammacin birnin Lebeb. Wasu sun ɗauki abin da suke rike da shi a hannu kawai lokacin da suka yi amfani da damar tserewa daga birnin Maripol mai tashar jiragen ruwa, yayin ruwan bama-bamai da rashi ke yi babu ƙaƙƙautawa. Wasu sun fice cikin sauri ta yadda 'yan uwansu da suka makale a birnin mai tsananin sanyi ba su san cewa sun tafi ba. Wata mazauniyar birnin Marina Gala ta ce babu birnin yanzu. Wata mata kuma ta ce kowa daga Maripol yana cikin tsananin kaduwa bayan harin da Rasha ta yi. nan ba da zimawa ba hafiz zai kamu na karashen labaran duniya amma yanzu bari mu taɓo batun harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar inda ake can ana zaman ɗarɗar a wani gari da ake a wani gari da yake kan iyakan Nijar da Najeriya bayan an kashe wani dan bindiga ana gabdata da sallah inda mutanen garin na Kalmalawo ke dauke da makamai don gudun ramuwar gayya daga 'yan bindiga. Ga rahoton wakilin murya Amurka Mamana Haruna. da kyar da wala haula ne a kai sallar juma'a a ranar karshe ta aiki ta makon da muke ciki a garin kalmalau da ke cikin karamar hukumar mulkin ilela ta jihar sokoto a kan iyakar nijar da najeriya inda ma daga hita bakin garin birnin kwani daga gusum kana tsinkan garin na kalmalau ana gab da sallan ne waɗansu mata suka yi kururuwar ganin waɗansu fulani ɗauke da bindigogi suna ƙoƙarin tasoma mutanen garin da ke haramar sallah daga nan sai da aka kace yin sallar domin tunkarar maharan da suka so arcewa inda ta kai ga kashe ɗaya daga cikin su. Bayan an yi hudu ba zamutar da sallar juma'a daidai muka ji mata suna nan ana kabbara ko da muka hango sai muka ga wasu hillani kansu nan sun taho suna da duke-duke dan bayan masallaci da bindigogin mhm. daga nan dai sai aka ce to gaskiya a bar magana sallah a tunkare an ka darkake sun kai wajen kwanni an ka bi su ko gaskiya an an fafata da gaskiya dan an kinkaye su suna gudu mun ko an ka kobi su an ce an kashe mutum guda cikin su lalle tabba hakikata an wannan mutum guda ya tukka da gaskiya mutanen garin Kalmalo sun ce suna ɗaukar matakan kare kansu inda suke sintiri dare da rana a gabar garin saboda tsoron kar abokai ko 'yan uwan maharan da aka kashe ɗaya daga cikinsu kar su yi musu ramuwar gayya inda wajen kimanin karfe goma sha ɗaya na daren jiya na kira ɗaya daga cikin mutanen garin kalmalo domin jin halin da garin yake ciki a wannan lokacin wallahi mun riga mun hito daji yanzu bakin gaskiya bakin daga muke nan bakin daji don ga magana da kai sai yanzu haka ina bakin daji kuma matasan mu kowa duk sun hito an hito bakin daji gwargwado an yi katanga ko ina duk inda ka haska hijila ta ha gani an ana yaje yaje to kamar hito da aka yi tsoron kar a kai muku ramuwar ganye ce ko menene a hito wadda. muka yi saboda tunanin cewa ko da za su neman fanta mu kuma mun shirye su gaskiya. Ko a kwanakin baya ce a na karamar hukumar mulki lera da ke iyaka da birnin kwannin janguriyar Nijar Honorable Injiniya Aliyu Salihu a wata hira da muka yi da shi ya kira ga jama'a da kar su tsaya jiran a kai musu agaji su tashi tsayin daka su kare kawunan su. Duk lokacin da aka ce ga wani ya shigo ga wani ya yi wannan ga an yi nan muna ta kokari mu kira a jami'an tsaro domin su kawo yake saboda haka ni na kira ga al'umma kowa ya tashi tsaye kowa ya hoki iya inda yake hoki mai hoki gida ne hoki mai hoki unguwa ta hoki mai hoki eh, gari ne hoki don haka kowa ya tashi yanzu harka tsaro ta zamta kowa kowa ya tashi ya iyayi ne duk da yake mutanen garin kalmalo sun koma ayyukan su na yau da kullun tun faruwar wannan lamarin sai dai har yanzu mutanen na kalmalo na cike da fargabar murtanin abokanan yan uwan maharan kasancewa sauran sun sulale a wannan iyakar har ba a kama su ba haruna mamman bago na birnin gwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin gwanni a jamhuriyar nijar madalla an gaishe kama mana haruna ga hafiz da labaran duniya kashi na biyu kamfanonin yada labaran kasar saudiya sun ce 'yan tawayen hutu na kasar yemen sun yi lagudan wuta kan saudiya da jiragen yaki mara matuki da makami mai linzami da suka kai hari kan kamfanonin iskar gas da sarrafa ruwan sha da mai da kuma tashar wutan lantarki. Rundunar kawancen sojan da Saudiya ke jagoranta ta ce harin da aka yi jiya Lahadi bai haifar da asarar rayuka ba, sai dai har-haren sun dakatar da hako mai na ɗan wani lokaci a wani kamfanin mai tare da haddasa gobara a wani. Wannan dai shine karo na baya-bayan nan a har-haren wuce gona da iri da hutu ke kaiwa ƙasar Saudiya yayin da tattaunawa zaman lafiya ta ci gaba da tsayawa. Har-haren kuma sun zo ne a daidai lokacin da kamfanin mai na Saudiya Aramco ya sanar da cewa ribar da ya samu ta karu da kashi 124 cikin 100 a shekarar 2021 zuwa dala biliyan 110 wanda ta yi sama sosai yayin da farashin mai ya yi tashin goron zabi. Kamfanonin haƙar ma'adanai na ƙasa da ƙasa guda biyu sun warware takaddamar da suka daɗe suna yi da Pakistan a wata yarjejeniya da jami'ai suka ce za ta farfado da aikin bunƙasa ɗaya daga cikin mafi girma a duniya na ma'adanan zinare da ta gulla a ƙasar da ke kudancin asiya kamfanin barrick gold corp da ke ƙasar kanada da antofagasta na ƙasar chile sun dakatar da aikin haƙar ma'adanai a rico dig da ke lardin balsam mai fama da talauci a kudu maso yammacin ƙasar a shekarar 2011 bayan pakistan ta ki basu lasisi don bunƙasa aikin wanda ya kai ga tsawon shekaru goma ana fafata shari'a. A wata sanarwa da ofishin Firayim Ministan Pakistan Imran Khan ya fitar ya ce, a ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar da aka kula da Barik a jiya Lahadi, za a yi watsi da hukuncin tare kusan dala biliyan sha ɗaya da wata kotun sasantawa ta Bankin Duniya ta yi wa Pakistan. Barik zai zuba jarin kusan biliyan goma a Balistan, kuma zai samar da ayyukan yi sama da dubu takwas, in ji sanarwar da aka fitar bayan bikin sanya hannun a Islamabad. ta kara da cewa kusan dala biliyan ɗaya daga cikin jarin za su tafi a aikin gina titina makarantu asibitoci da kuma samar da cibiyoyin koyar da fasaha don haƙar ma'adanai a yankin na pakistan da ke da karancin jama'a da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Masu sauraro. manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, amurka.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ku shakata da wannan wakar so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallai shugaba adali ne sirrin zaman shi kai makaho kake gidan shi sai da mai yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurare shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu raro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubala da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin murar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil har ma kuwa kamar yadda muka bayyana a baya, uwaye guda biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe Mai Zani Nasarawa. Sai Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa Nura Muktar Kanya Kunya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Yawo Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Yana, sani Kafinta, Adamu giya da sira Yusuf. Matashi Ibrahim SD Kusfa ya nuna damuwa ainihin kan yadda manyan kabilu biyu da suka dunkule a tarihi ke samun matsala a wasu sassan arewacin Najeriya don illar ɓata gari. kuke kamar dai ciyawar nan ta kai nawa yau ga mu cikin shiri na zauren kamar yadda kowa yake magana ya kamata a ce an yi kokari an yi addu'a din sannan su kuma shugabannin su ma su yi adalci sannan kuma ainihin kalubalen ma abun da muke fuskanta za a ga cewa sun samu yin nasara yan siyasa sun yi nasara a kan raba a tsakanin fulani da bahaushe ya abun takaici ne yau za a ga wai fulani yana tsoron zuwa kasuwa domin mene domin yana tunanin cewa za a kai mai farmaki yau kuma bahaushe yana kokari yana tsoron ya je inda fulani suke domin menene domin yana tunanin cewa fulanin nan za su kawo mai farmaki kaga wannan abin takaici ne gaskiyar lamari yana da kyau a ce mun yi kokari mun sa karatun ta natsu ƙasa ne ɗaya kuma al'umma ɗaya ah, ah, na ah, yi mm, to alhaji allah ni dai ba zan yi kasa a gwiwa ba wajen gaya wa matasa mu tabbatar da cewar lalle wannan sako da nake so in isar mana ina so in isar mana da cewar kar mu rika hango abin da waɗannan gurɓatattu daga cikin shugabanninmu suke zira ido suke kallon akina ci mana tuwo a ƙwarya in muka duba ga shugabancin gaba daga cikinmu zai fita so don haka kamata ya mu zauna da junanmu lafiya sannan mu tabbatar wa juna cewar lalle ilalla mu tsaya mu ga mun yaƙi wannan ƙoƙarin raba mana kawuna da wasu gurɓatattu suke yi sannan ana cewar siyasa ita ta shigo da waɗannan abubuwan to kamata yi a matsayinmu na matasa mu yi karatun tanisu mu tabbatar da cewa lalle siyasa kamar yadda Allah ji karan shugabannin wani shugaba daga jihar Kano da ya fito yake cewar siyasa ba da gaba ba to wannan siyasa haka take kamata yi a cire siyasa da bambancin bangaranci Kano ne ko Waziri Ibrahim Okay Waziri Ibrahim ne ashe daga jihar ta ta Yobe ne ka san lokacin ban da wayo shi yasa ne tunanin ko eh. dan jihar Kano ne to wannan magana haka take kamata ya yi rungumi juna mu san cewar ita siyasa rigar yanci ce ba rigar tumasanci ba ce ba kar mu zo mu ɗauki wannan abu mu tsaya ana tumasattar da mu ana mai da mu bayi kuma mu zura wa abun ido muna kallon abun ba kamata yi a ce gaba in muka fito siyasar ma ta zama mana kawai kamar na Amerikan da muke koyi da ita wanda mutum ya zo ya hau duro ya tsaya yana cika mana baki ko kuma yana mana alkawuran da ba zai iya cika mana su ba kamata ya mu watsar da wannan mu tsaya mai karatun ta nutsu mu tsaya muna kawo irin matasa waɗanda za su kawo mana ci gaba da kuma ba mu dama mu tabuka abin da muka yi. To ni a nawa gaskiya ina goyon bayan zanga-zangar lumana kamar yadda mama ta faɗa da sauran abokanina. ina goyon baya matukar zanga-zangan nan ba za ta zarce zanga zangan lumana ba ina goyon bayan ta ɗari bisa ɗari sannan su ma jami'an tsaro da ake turowa su tarwatsa masu zanga zangan nan sani su ma talakawa ne ƙarshe su ma ba wani abu ake tsinana musu ba salarin su ma ba lalle yana fita yadda ya kamata ba da aka sani zanga-zanga ce ta lumana ko da an zo za su shiga ciki me za a yi a ciki za a faɗi ra'ayoyi ne da abubuwan da yake damun mu shine abin da za mu faɗa a kai don haka mutane mu san me sannan kuma matsalar najeriya gaba ɗaya ma talakan ne da shi ake amfani ai da ba a amfani da jami'an tsaro ba za a amfani da wasu talakawan su su ki wani gurin kaga ma matsalan ma ba manyan ba ne mu talakawan mu ne matsalar kasar da haka dole sai mun yi karatun ta nutsu mu cewa mu ma muna da picture muna son goben mu kyau to ai haji an su shugabannin su suka kawo wannan sakamakon dan dubu goma da za su zo su hada matasa a kofar gidajensu suna ba su dubu goma goma don su kashe zuciyarsu yanzu in ka duba babban birnin tarayya abuja din nan ta tikattan kal da matasa waɗanda za ka ga mutum ma yana da jini a jika amma kuma wai ka ji ya tsaya yana maula mutum wai sai ya tsaya a masallaci a masallaci wai ya miƙe yana cewa a bashi kuɗin da zai biya hayan gidansa kuma mutum ne wanda yake cikakken mutum za ka gan shi da hannunsa da idonsa ya kai ya je ya yi leburanci ya samu abin da zai tsira da mutuncinsa amma sakamakon gurɓatattun 'yan siyasa nan da suke bada naira dubu goma goma a matasa sun zo sun kashe sun zuciya zuciyar matasa ya mutu to so don haka nake kiran 'yan uwana matasa da mu fito mu tabbatar da cewa kasar mu Najeriya Allah ya wadata mu da arzikin da wani ma daga kasar waje zai yi sha'awan ya zo ya sa hannun jari a Najeriya kuma ya samu abin da ya samu ya ribaci wannan arziki da Allah ya mana to mu bar ganin haka sannan su kuma manyan mu masu tutiyar su ne shugabannin mu su ma su sanya tsoron Allah a cikin zukatan su saboda akwai wani wanda na samu labarin sa bai da gidan kansa ya rike matakin principal bai da gidan kansa amma dadironsa yarinyarsa dadironsa ya mata gida biyu wanda ya saya mata gida a dawaki ya saya mata gida a lubai ya mata gida biyu shi kuma da ya rita da karshe cikin gidan laka ya koma kuma matarsa ɗaya don haka su rika sanya tsoron allah a cikin zukatansu su fitar da wannan bibiye-bibiyen da suke yi su tsaya tsakanin su da Allah su tabbatar da cewar shugabancin da Allah ya basu sandan kiwon mu ya basu ranar gobe kwabo bayan kwabo sai Allah ya tambaye su akan dukiyar al'umma da suka kwanta akan ta suke fantamawa suke gina maka makan gidaje waɗanda su ma yanzu talakawan yan kasuwannin mu abin da ke cikin ransu kenan su wawuri kuɗi su zo su sanya kayan masarufi ya yi tsada sosai saboda mutum ya cika zamin riba je kauyen su ya gina mahaukacin gida to kowa ya tabbatar da cewa duk gidan da ka gina wallahi wanda za a sa saka a ciki bai wuci mita taku biyu ba shi ne duk wanda ya ki jin bari zai jiho in ji bahaushe su wannan iskan matasan da ake samu wanda ba sa ji suke zuwa karshen dai dan iska ko ma ko irin wayannan zauna gari banzan karshen su ba kyau zai mutum mara tarbiya ne mara tarbiya karshen sa ba kyau zai ba ko dai a wajen wannan a baka dubu goma domin ka je ka saro wani kai kuma a je a sare ma hannu ko kuma karshe jami'an tsaro su kama ka je su jefa ka gidan yari ka ta kare a haka hajja asabe mai zani eh, kin ji abubuwan da ake ta faɗa cewa ya dace duka bangarorin da talakawan da jami'an tsaro kai har ma da jami'an gwamnati ya zama kowa ya yi adalci wa kansa saboda a samu tsaro mai kyau kwarai haka yake ya dace kowa ya yi adalci tsakanin shi da allah ya sa tsoron allah a zuciyarsa in aka sa tsoron allah a zuciya aka gyara aka gyara zuciya zuciya ta gyaru to ina ga komai zai tafi mana normal a wannan ƙasa namu najeriya kuma mu talakawan da manyan malamanmu da manyan na da manyan masu rike da mukamai don ba za ci gaba ki ɗaya ba akwai gurbatattu akwai kuma nagari don allah su ji tsoron allah su ji tsoron allah su ji tsoron allah su sani duk rayuwarsu a duniya kasa za su komin dare komin daɗe komin jima za ƙarshen su za su je ƙasa kuma duk abin da suka girba za su je su tarar da ubangijinsu wani zubin allah yana ma mutum talala mai kamar sake in ubangiji bai so ba wannan rahama ba zai mishi talala ne ya dinga sheke yan shi a duniya ya samu biyan bukatun shi yadda ya so ranar gobe zai je same shi a madawama saboda haka mu ji tsoron allah mu kuma talakawa mu kuma talakawa mu gyara halayenmu mu mu kanmu muna cutan kanmu kanmu mu gyara mu tausaya ma yan uwanmu talaka gabaki ɗaya ba za mu ɗora ma shugabanni ko masu mulki laifin na gabaki ɗaya ba don mu kanmu muna da laifinmu a tattare da mu ba ma tausayin kanmu a matsayin mu na talakan ba ma tausayin kanmu muna shirya ma kan yan uwanmu shari da makirci da keta da kiyayya duk abin da ke wanzuwa yake tattara da muke wanzuwa mana a zuciyar mu kenan mu talakawa kar mu so kanmu da yawa mu ce gaba kiɗe laifin nan na masu liki ne a'a mu ma mu dinga duba kanmu mu dinga kallon kanmu mu ma kanmu masu laifi ne tari tari ya Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa namu. Matasa ku sake dakatawa a nan don lokaci ya mana halin nasa. Makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum. Yau an gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar Najeriya. sharhin jaridar ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar Punch na cewa yanzu haka kungiyar dalibai reshen jihohin yammacin Najeriya sun gargaɗi gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta hanzarta kawo karshen yajin aikin da malaman jami'o'in Najeriya suka fara in ba haka ba daliban za su ɗauki mataki na rufe duk wasu hanyoyi na gwamnatin tarayya musamman ma dai hanyar da tashi daga Legas zuwa Ibadan wata sanarwa da shugaban kungiyar daliban Mr. Olatunji Adiboye ya fitar na cewa ɗaukar matakin ya zama wajibi gani yadda gwamnatin ke jan kafa wajen magance matsalar yajin aikin malaman jami'o'in sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar the nation na cewa yanzu haka majalisun dokokin tarayyar najeriya sun fara nazari da kuma neman shawara daga lauyoyinsu game da wani hukunci da wata babbar kotun tarayya da ke umu ahiya ta zartar inda take kira ga babban attorney general na kasa kuma ministan shari'a da ya soke sashe na 84 lamba 12 cikin baka na dokar zaɓe wanda ake takaddama a kai na tsayawa takara ko kuma zama delegate a zaben fidda gwani na jam'iyyun siyasun najeriya da tun farko majalisun tarayyar najeriya guda biyu suka amince da dokar duk da cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya buƙace su da cire wannan sashe majalisun tarayyar dai na ganin cewa wannan hukunci da kotu ta ya saba wa kundin tsarin mulkin kasa sai kuma ma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya yi allah dare dangane da harin da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar imo inda suka kai hari ofishin 'yan sanda da kuma wani gida na profesa george obiazo shugaban kungiyar an kabila ibo wata sarwa da kakakin shugaban kasa malam garba shehu ya fitar na cewa shugaban kasa ya ce ko kaɗan gwamnati ba za ta ci gaba da lamuntan irin wannan hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa a sassa daban-daban na najeriya ba ita kuwa jaridar saharar reporters da ake buga ta yanar gizo ta ruwaito kungiyar nan ne da ke fafuka hakkin bil adama da kuma yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da ake kira sira da baiwa shugaban kasa muhammadu buhari kwanaki bakwai da gudanar bincike a kan kuɗi zunzurutu har naira tiriliyan goma sha ɗaya na wutar lantarki da suka bace kungiyar sirab dai ta buƙaci shugaban kasa muhammadu buhari da ya umarci ministansa na shari'a abubakar malami da ya kafa wani kwamiti mai karfi da zai gudanar gudanar bincike na gano yadda aka kashe wa'annan kudade da aka ce an ware har naira tiriliyan goma sha ɗaya domin yin gyara a harkar wutar lantarki lamarin da kuma har yanzu ya samuwa a kasar sai kuma jaridar premium times daya daga cikin manyan labaran tana cewa kimanin 'yan sanda ashirin da hudu ne da sauran jami'an tsaro aka kashe a najeriya a makon da ya gabata daga cikin mutane talatin da aka kashe tsakanin sha uku ga watan maris zuwa 18 ba wani jibirin murya amurka daga najeriya Najeriya. A gaishe ka baban gida Jibrin masu sauraro ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Kasar Rasha ta baiwa kasar Ukraine wa'adin zuwa safiyar yau Litinin ta mika birnin Mariupol da Rasha ta mamaye yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce a shirya yake don tattaunawa tare da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Ko da yake jim kaɗan mataimakiyar firaministan Ukraine Arina Barashchuk ta yi watsi da wa'adin ta shaida wa tashar yada labaran Pradba ta Ukraine cewa ba za a yi magana mika wuya da ajiye makamai ba, ban riga mun sanar da bangaren Rasha game da wannan. Hukumomi sun ce akalla mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu 24 suka jikkata cikinsu har da yara kanana yayin da harbe-harbe ya barke a lokacin wani baje kolin mota a kudu maso gabashin jihar Arkansas da ke Amurka. wanda wani bangare ne na taron al'ummar na shekara-shekara. 'Yan sanda ba su bayyana abin da ya kai ga harbe-harben da aka yi a daren Asabar a Dumas ba, sai dai gwamna Asa Hudson ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa akwai mutane biyu da ake zargi daya daga cikinsu an kama shi kuma yana tsare kan wasu laifuka da ba su da alaka da harbe-harben. Zafin da ke cikin jirgin ƙasan ya kasance mai tsanani kamar damuwa yayin da 'yan ukraine waɗanda suka tsira daga ɗaya daga cikin mafi munin yaƙi a tarihin zamani suka kasance a cikin mintunansu na ƙarshe na hawan su zuwa tudun bin tsira a yammacin birnin lebeb wasu sun ɗauki abin da suke rike da shi a hannu kawai lokacin da suka yi amfani da damar tserewa daga birnin maripol mai tashar jiragen ruwa yayin ruwan bama-bamai da rashi ke yi babu ƙaƙƙautawa Kamfanonin yada labaran kasar Saudiya sun ce 'yan tawayen hutu na kasar Yemen sun yi lagudan wuta kan Saudiya da jiragen yaki mara matuki da makami mai linzami da suka kai hari kan kamfanonin iskar gas da sarrafa ruwan sha da mai da kuma tashar wutan lantarki. Rundunar kawancen sojan da Saudiya ke jagoranta ta ce harin da aka yi jiya Lahadi bai haifar da asarar rayuka ba. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar. Nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma